Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku da marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A Litinin ɗin farkon wannan makon ne aka koma a karatu a Makarantar firamare da sakandare a sassan Najeriya. A wannan yanayi da 'yan Najeriya ke kukan tsadar rayuwa ko a wani hali yaran suka koma makarantun? Yanzu mara nake magana da kai yanzu na fito wurin sayan littattafai da kuma biro da fensil na yarana da suke karatu a makarantun nan a firamare wanda abubuwan zan ce maka ba sauki. Al'amarin da mu iyayen yara kuma talakawa muke fuskanta a wannan lokaci ya kai intaha domin ya wuce abin da bahaushe yake cewa wai in duka ya yawa na ka ake karewa. Izuwa yanzu mun rasa wanne ne duka na kai. To a matsayina na magidanci wanda yake da yara duk inda ake ciki a wannan zamanin da muke ci wannan hard situation da ake tsinci kai a ciki dole duk kowane ne uba yana cikin jimami da tashin hankali. Mun ji ta bakin iyaye mun kuma ji ta bakin wani mai makaranta kan yadda aka dawo zangon karatu na shekarar 2023 da kuma 2024. Ku biyo mu sannan a hankali cikin shirin. Mun faro shirin da jan ta bakin iyayen yaran da suka koma makarantu a farkon makon nan. sunana bello abdullahi abubakar daga sokoto lalle a yanzu mara nake magana da kai yanzu na fito wurin sayan littattafai da kuma biro da fensil na na da suke karatu a makarantun nan a firamare wanda abubuwan zan ce maka ba sauki ba kuɗi amma kana da yaro biyu uku hudu zuwa yaro biyar da kake sayan littattafai to abin ba sauki yanzu yaro wajen guda bakwai na sayan littattafai akalla naira dubu goma sha biyu uniform ɗinsu da aka yi a wannan wata zai kai wajen dubu goma sha biyu da wani abu takalma kawai na makaranta da na sayi sun kai dubu goma sha uku zuwa sha hudu da wani abu nan kuma ga kuɗaɗen ah, da za ka biya in ka kai yaro kamin a ɗanyen rijista da sauran ƙa'idodin da ya kamata a cika na sababbin yara da za a ɗauka kuma yanzu za ka fita aiki za ka dawo ko ɗari baka samu ba albashin kuma ba wani abu ne da ke rike ka kaci da gida har da iyali so magana ta gaskiya da wannan lokacin ah, kuma makarantar yara a ya zo ne daidai lokacin da mutane suke cikin tsananin yanayi kuma wallahi ba kuɗi sai dai mu ta roƙo Allah ya sauwaka kuma sha zaga malamai shine idan lokaci ya yaran da suka koma da tufafin da basu dace ba kamar uniform tsofaffi ko kuma wasu da basu da shi littattafai ko wani abu to ya kamata makaranta da malamai su ji su kula a dan ɗauki ido a lura da a yi ma yaran hakuri na ɗan lokaci. Al'amarin da mu iyayen yara kuma talakawa muke fuskanta a wannan lokaci ya kai intaha domin ya wuce abin da bahaushe yake cewa wai in duka ya yawa na ka ake karewa. Zuwa yanzu mun rasa wanne ne duka na kai na farko zai farkon zango ne na karatu a daidai lokacin da kana buƙatan ka sake yin sabon rajista sa'annan kuma a mun fuskanci ƙarin kuɗin makaranta ga kuɗaɗen littattafai da za a siya sababbi ga kuma sababbin uniform da su yaran suke buƙata sa'annan a daidai lokacin da aka fara fuskantar ƙarin ƙaranci na kamfan kuɗi da daidai lokacin da ƙananan sana'o'i ga talakawa suke mutuwa ko suke kasa rike su kansu talakawan masu gudanar da su don haka kenan mu roƙa cewa su 'ya'yan da muke kai su makarantu irin na gwamnati su taimaka su duba wannan lamari a duba ta yadda talaka zai iya ka 'ya'yan shi wato yanayin da ake ciki yanzu a kasar nan musamman yanzu da aka koma makaranta duba da shi za ka sake ma yaranka uniform za ka sake biyan kudin makaranta wato wani yanayi ne da ga karin kudin mai da ya karu wani yanayi ne da ya jefa mutane ko in ce al'umma a cikin wani hali na kakane kayi wanda sai dai ubangiji ne kawai zai iya kawo mana sauki amma magana ta gaskiya yanzu dole masu makarantu su masu shigo cikin lamarin su duba yadda abubuwa suke wajen sama wa mutane hanya mafi sauki domin ganin cewa an gudu tare kuma an tsira tare. To a matsayina na magidanci wanda yake da yara duk inda ake ciki a wannan zamanin da muke ci wannan hard situation da ake tsinci kai a ciki dole duk kowane ne uba yana cin jimami da tashin hankali musamman ma daga ga yanzu nan kusan makarantu za su fara kokarin cewa a biya kuɗin makaranta musamman ma kananan yaran da suke daga 'yan sakandare zuwa 'yan firamare da nursery to gashi kuma lamarin rayuwar gabaki ɗaya riga ya canza an shiga wani yanayi da aka tsinci kai a ciki a hali yanzu kusan duk magidanci kusan ta abin da za a kai baki ma ake ba ta wa'annan abubuwa ba wanda dole gaskiya shawara da zamu ba wa su masu makarantu dole su dai su wa tunda su ma dai magidanta ne to sai a haɗa gaba ɗaya a yi hakuri a hakuri da yadda aka samu kai a halin yanzu kusan idan an samu jinkiri iyaye ba su biya kuɗin makaranta ba to a dan daga musu kafa ba sai an koro yara ko an makamantan wani abu sunana aliyu safiyanu mazaunin jihar kano babu shakka dawowar ɗalibai makaranta musamman a zangon farkon nan ya jefa mu iyaye cikin mawuyacin hali da kuma matsin rayuwa musamman yadda abubuwa suka sauya tattalin arzikin ƙasa da tattalin arzikin mu na ƙasa ƙasa ya ƙara yin kasa. kuɗin makaranta kamar yadda aka saba a wani lokaci dole sai ka biya baya ga littattafai da zaka siya wa yaranka da makamantansu so ya kamata a ce makarantun kasa-kasa waɗanda yara suke a primary da secondary ya kamata a zo da wani tsari da su ma za a tallafe su ko kuma su makarantun da ake da su musamman waɗanda ba na gwamnati ba su rage yawan adadin kuɗaɗen da ake biya na makaranta sannan littattafan da ake siya su ma a samu sauƙi na kuɗaɗen da ake siyan su domin a taimaka mana a kawo mana sauƙi wajen gudanarwa. sunana abubakar sa'ad daga adamawa a halin gaskiya dai a daidai lokacin da aka dawo zangon karatu a sabon zango a gaskiya ana cikin wani hali kuma wannan zangon ya zo daidai lokacin da ana cikin tsadar rayuwa gashi kuɗin makaranta waɗansu makarantu a sun ninka kuɗin makaranta kuma ga gashi yara akwai waɗanda za su buƙaci a uniform sabbin uniform da takalma da jakokuna da takardu kuma a wuri da wannan lokaci gaskiya a hali da ake ciki shine dole ne wani bangare zai haƙura da wani bangaren. sunana mustapha idris yusuf a mazaunin garin kaduna da farko dai gaskiyan magana to kaga wannan sanarwa da aka yi a nan kaduna na komawa makarantar da za a yi abubuwan yanzu kowa ya san Allah ake ciki to wannan shine mu roƙon da muke alfarma musamman ga malaman makaranta idan Allah ya sa an koma makaranta dan abin da Allah ya hore mana muka siya muka bada to ayi hakuri abin da babu sai a dan daure mana kar a ci zara koro mana yara gida sai mun bada abu dole mu a nan jihar Kaduna ba mu rigaya mun koma makarantu ba duba da cewar gwamnatin jihar Kaduna ta riga da ta da sanarwa cewa ta ƙara hutun makarantu a jihar da ya kamata a ce an koma wannan mako amma saboda wasu dalilai da gwamnatin ta bayar yanzu sai karshen wannan wata na satumba insha Allah za a koma ba dai za a iya cewa shirye-shirye sun yi nisa kwarai da gaske duba da cewar iyaye sun riga da sun biya wasu daga cikin kudaden makaranta da suke biya a makarantu da ba na gwamnati ba wasu ma har sun dinka wa yaran su uniform wasu sun sayi littattafai wasu sun yi hidima sosai wasu kuma suna nan suna ta korafi da kuma nuna halin damuwa ganin cewar yadda aka tsinci kai na tsadar rayuwa babu kudaden hannun jama'a wataƙila ta iya yiwa wasu da cikin dalilai da gwamnati take ganin ya kamata a dan kara wa'adin hutun. Muryoyin waɗansu iyaye da yaransu suka kuma makaranta a wannan makon. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust. ko a x.com slash aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu iyaye da yaran suka koma makaranta a wannan makon. Yanzu ga wani da ke da makaranta da bayanin yadda aka dawo karatu ta mahangarsu. Sunana Ibrahim Ahmad Kale mai makaranta al Islamic Academy nan Nasara Igon, ƙaramin hukumar Nasara Igon a jihar Nasarawa. Ɗalibai kashi sittin cikin ɗari sun samu dawowa a wannan sati ɗin da aka rizumi kuma alhamdulillah mun fara ainihin harkokin karantarwa. malamai sun dawo ma sun ci gaba da ainihin harkokinsu kamar yadda aka saba gudanarwa na yau da kullum a kowace zangon karatu da yake nan din galiban yaran suna da wani irin al'ada wani lokaci in aka dawo makaranta ka san dai ba a rasa ɗalibi da irin wannan ɗabi'un na ganin cewa ya ɗan karawa hutu in ma kwana ɗaya ne biyu ne wayansu ma har sati ɗaya wayansu kuma za a ga ta yiwu rashin lafiya ne ko kuma wasu ɓangarori na matsatsalu daga gefen iyaye haka na musamman canza aji littattafai da ya kamata a siya musu ko kuma wasu kayayyakin karatu da aka ba samu sun kammala ba sa ce sai bayan sati kafin za su dawo na tabbata saboda ta yiwu saboda irin wa'annan matsatsalun ne yasa ba ba su gama dawowa ba gaba daya amma in allah yadda muna da kyautata zaton cewa insha allahu satin da za mu shiga next week za a samu wayannan ɗaliban su ma za su dawo da yardan Allah. Ka yi magana cewa wasu daga cikin ɗaliban akwai ƙila dalilin ba a saya masa kayan karatu ba. Yaya batun biyan kuɗin makaranta? Iyaye sun samu sun biya kuɗin makaranta kafin a dawo ko kuma dai an zo an bada da haƙuri? To, ka san kowane bangare da yanayin yadda suke galibin mu dai ka a nan yankinmu inda muke iyaye sun fi sabawa da sai yara sun dawo makaranta kafin su zo su biya kuma galibi ma sai an kori yaran tukunna kafin kaga sun zo sun biya wannan kuɗin amma adadin wanda suke biya wai lokacin da ake hutu kaɗan ne gaskiya ba su wuce kashi biyar ba cikin ɗari sauran kuma galibi sai an dawo sun ga cewa yara sun fara karatu wayansu ma sai ka kori yaran kafin ko kuma kun ba su leta na tunatarwa cewa su kai ma iyaye Eh, cewa in ba a zo an biya kuɗin ba za a kore su kafin ka ga an fara samun wannan turn up ɗin daga gurin su iyaye din. To eh, a wannan karan lura da cewa ana dan fama da matsala na tattalin arziki yaya waɗanda suke biyan kuɗin a cikin hutu wannan karan sun nan bibiya? Eto eh, an gaskiya waɗanda suke biya din, su ma san da dai muka zo a cikin wannan satin sun biya in ba haka ba galiban in ba ka tafi hutun nan ana sauran sati daya dawo yawanci za a ga sun tuturo da kuɗi ka receiving alert nasu kuma za su ce maka gashi nan za su kira kan cewa sun fa biya kuɗin makaranta mu ce eh tabbas mun ga alert na biyan kuɗin su a banki da suka yi to amma wannan ɗin kan gaskiya an ɗan samu ɗan jinkirin haka ɗin da muka shigo makaranta a cikin wannan sati ɗin tukuna suka suka biya. To kuma kuna daga cikin waɗanda kuka ƙara kuɗin makaranta ne ko kuma ba ku ƙara ba? Eto eh a ɓangaren nawa mun ɗan ƙara dai ɗan abin da eh, bai taka ƙara ba ƙarya gaskiya. To a ta wani ɓangarori kuke ganin cewa ku za ku sauƙaƙa wa iyaye domin a samu sauƙin baiwa yara tarbiyya na ilimi? To kamar da na faɗa maka duba da yadda ka tambaya da farko yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa da aka shiga to tabbas kasuwanni da iyaye suke zuwa nan ma malaman suke zuwa kuma musamman aka yi la'akari da wayansu abubuwan da muke sassiya na littattafai su rajista da sauransu abin da da ka saba siya naira ɗari biyu yanzu ya koma a naira ɗari biyar to sai dai kamar yadda malam bahaushe ke cewa dole ana tsara ana duba bakin gatari to lallai mun yi kokarin ganin duba me iyaye za su iya yi abinda hannu kowa zai iya samun karfin biya ba mu sa dai abinda zai zamanto ya fi karfin iyaye ba matuka Masu sauraro da wannan bayani na Ibrahim Ahmad Gale, mamallakin makarantar Alhilal, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. A da abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf, Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.